idan ma kowa a najeriya bai ji daɗin ɗage gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ba to da 'yan jam'iyyar apc a jihar zamfara musamman magoya bayan ɓangaren 'yan takarar gwamnan jihar abdulaziz yare har ya zuwa daren jiya dai jam'iyyar ta apc a jihar bata san makomarta ba a zaben sakamakon matsayar hukumar zaɓe na cewa jam'iyyar a jihar ba ta da 'yan takara a zaben na bana kuma ba a bada wata sanarwar warware wannan matsayar ba kwatsam sai ga sanarwar ɗage zaɓe. a sunana aminu isa walin birnin yaro alhamdulillah wannan zaɓe da aka ɗaga shi ya zan alkhairi gare mu domin rashin ɗaga shi shi zai kawo danna doka ta ƙasa wadda kotu ta sokoto court ta ba da hukuncin da cira ma kotu da ke abuja wadda ita hukumar zaɓe take ikirarin ta ɗauki decision ɗinta sunana sadiq sani sadiq alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana wadda mun ka daɗe muna jira ni na ji daɗin ɗagawa akwai matsaloli da yawa ba jihar zamfara hatta da wasu jihohi muna guri muna fata ɗagawa gada an kai duk inda matsala take tun daga matakin abga har zuma har pdp a apc su ɗanke matsaloli domin a yi zaɓe lahi a wace lahi wanda ya ci a bashi haƙi to sai dai a ɓangare ɗaya duk da yake 'yan jam'iyyar adawa ta pdp a jihar da suke ta murnar matsayar hukumar zaben duk da yake ba su ji daɗin ɗage zaben ba to amma suna ganin ba wani tasiri da hakan zai haifar sunana honorable nasiru ya kamata ƙauran muda. a wannan abu ba an daga zaɓe ba ne a dalilin jam'iyyar apc a jihar zamfara domin ba ta da 'yan takara ya zuwa jiya da asuba kanin ma a faɗi an daga zaɓe jam'iyyar apc ba ta cikin 'yan takara jam'iyyar pdp ko gobe aka ce a aza ƙuri'u a aza akwatunan zaɓe za mu iya kada jam'iyyar apc ko da ta samu 'yan takara al'ummar jihar zamfara sun riga sun ɗau haramin zaɓen jam'iyyar pdp a jihar zamfara don haka babu babata da wani alaƙa da daga zaɓe na manufar jam'iyyar apc a jihar amma ya kaji da aka daga zaɓe ya kuka ji eh ba mu ji daɗi ba kam domin mun riga mun shirya aiwatar da shiga wannan zaɓe da ƙarfinmu to ko wannan kan iya kasancewa wata dama ga jam'iyyar apc a jihar domin samun shigar 'yan takararta a zaɓen tambayar kenan da na yi wa kakakin gwamnan jihar ta zamfara ibrahim dosara to fatanmu kenan dai a tabbatar da cewar 'yan takararmu duka ga baki daya sun samu shiga kuma an yi zaɓe da su a lokaci guda tare da sauran zaɓuɓɓuka wannan shi ne fatanmu kana ganin akwai yiwuwa haka din to wannan kuma ta rage ga ita hukumar zaɓe sai irin abin da suka yanki shawara a kai amma ba zan ce komai ba gane da wannan batu saboda lauyoyinmu suna gudanar da aiki akan wannan abu da tsakiyar dare ne dai hukumar zaɓen najeriya ta bada sanarwar ɗage babban zaɓen ƙasar da mako ɗaya lamarin da ya sa al'amuran yau da kullum suka dawo tamkar yadda aka saba a babban birnin jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya